wallafan abdulrahman bin sa'ad bin ali shathari allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi ɗayan gwa ba manta ba malin yana kan yi mana ta'aliki dangane da maganganun da malaman shi'a suke faɗa dangane da ƙage-ƙage da suke ma'awayin alkur'ani to malina mana ta'aliki inda ya ce wa kada hawa ولقد حوى القرآن الكريم على القدح المؤلى من البلاغة والبيان والفصاحة وشمل على جميع شروط الكلام البليغ في كل سورة وآياته وكلماته حقيقة القرآن mai girma ya tattaro أبن abin kwalliya sannan ya kowane irin suka da zargi baya minal balaga ƙur'ani cike yake da balaga wal bayan cike yake da azanci wal fasaha da cikakkiyar fasaha wa tashmulu ala jami'i shuruɗul kalamil baligh kuma alƙur'ani ya tattaro dukkanin wasu sharuɗa na gogewa da iyawa a fagen zance fi kulli suwarihi a dukkanin surorin alkur'ani haka alkur'anin yake ba wani ɓangare ba wa ayatihi da kuma ɗaukacin ayoyin alkur'ani wa kalimatihi da kuma kalmomin alkur'anin duka ƙala ta'ala allah maɗaukin sarki ce innahu laqawlun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'irin qalilan ma wala bi qawli kahin qalilan ma tazakkarun tanzilun min rabbil alamin ku qur'ani kai da jin wannan dirin waɗannan kalmomin kai ka san fasaha ta ƙare innahu la qawli rasulin karim ai alqur'ani ba maganan manzan Allah bane wanda ya biya mai wani mala'ikan Allah ne mai karamci mai mutunci wanda allah maɗaukin sarki ya zaɓo ya turo shi isar da saƙon zuwa ga shi annabi ya isar muku kuma huwa bi kawul sha'irin ƙur'ani ba zance ne na mawaƙi ba ballantana a ce mawaƙa suka ƙirƙire shi ƙalilan matu tu'minun 'yan kaɗan ne ƙwarai daga cikin mutane ke imani da cewa alƙur'ani ba harkan mawaƙa ba ne wala bi kauli kahin sannan kuma ba zancen bokaye ba ne kalilan ma ta zakarun yan kaɗan ne daga cikin jama'a suke wa'azantuwa su faɗa ku daga wannan tanzilun alkur'ani saukakken littafi ne min rabbil alamin daga ubangijin talakai mun gano wannan da kyau ku ku je yadda allah maɗaukin sarki ya kalli mutanen makka ya masa ragas don mutanen makka suna cewa ai annabi yana zuwa yana sauraron wani mutum ne wanda shi ne ke koya mai alƙur'anin shi ne allah maɗaukakin sarki ya rushe shi ya ce ba shi ke yi ba lissanin ladhi na ilahi a ajami ai wanda ma suke isharan wani bagwari ne wani bobawa ne wa haza lissanin arabiyyun mubin wannan kuma samfareren larabci ne an gane misalin wannan misalin a ce irin wannan hausan da nake a ce wani inyamiri ne da ya zo wata guda da suka wuce baya daga enugu yana koyan hausa ya koya man zai yiwu shi kan shi ya san ba daidai ba ne an gane wannan da kyau ko ya san ba haka ba ne yasa allah madaukin zargi ce bobawa ne ba yake maganan bagwari a cewa shi ke koya ma annabi wannan ko a ce wai an samu wani fitaccen inyamiri wanda ya goge wata guda da ya wuce kuma wani bahaushe ya sauka inugu wai shi ke koya ma inyamarin hausa zai alayar eh, inyamuranci zai yiwu shi ne ce ba haka ba ne inna hula ƙaunar rasulun karim wa ma huwa bi ƙaunar sha'ir garin makka gari ne wanda mawaka suka shahara kuma su ne fitattu masu jawabi kuma kowa ya yi amanna da su to sai aka rika cewa annabi ma waka yake yi allah ya ce ina ƙur'ani ba waka ba ne ƙalilan ma tu'minun amma 'yan kaɗan ne daga 'yan makka za su yi da wannan maganar ba don komai saboda sun karkata zuwa ga zuwa ga waka kun san dalili saboda annabi ya zo da abin da mawaƙansu aka gagare su an fahimta sau da gaba ɗayan jama'an gari alkur'ani ya kiɗi masu har suna ganin mawaƙansu ma ba su iya ba sai suka ɗaukan ai alkur'anin da annabi ya zo da shi shi ma waƙa ne to an ce masu ba waƙa ba ne to kuma suna ganin anya kuma bayan kur'ani na cewa wa ma nahu shaara wa ma yanbagila mu ba makarantar da shi waka ba kuma waka ba ta dace da shi ba mun gani wala bi kahin sannan ba zancen boka ba ne saboda su mutanen makka bokanci ya shahara cikinsu kuma babu masu fasaha da zalaka da azancin zance irin bokaye a wancan lokacin sai aka ji alkur'ani yana cike da hazaka da zalaka da fasaha da balaga da azanci iyawa da gogewa sai suka ce kai anya alkur'anin nan kuwa ba bokanci ba bokai ba bokanci ne. Allah ce ina ba bokanci bane amma kalilan mata zakkarun yan kaɗan ne kwarai daga cikinku waɗanda za su tuna kai dafa ba boka ne. bai zama ɗan koren bokaye ba a baya me ya haɗa shi da bokanci to amma da suka ji maganin zalakanta da zaƙinta da gamsarwanta sai suka rika danganta manzan Allah zuwa ga me zuwa ga bokanci cewa tsafi yake yi Allah ce ba boka ba ne ba tsafi bane amma 'yan kaɗan ne za su tana tanzilun min rabbil alamin alkur'ani saukakken littafi ne daga ubangijin mutane an gane yanzu kai da jin wannan fasaha na alkur'ani kana da wani abin da ya kai shi fasaha sautul haƙa aya ta arba'in zuwa ta arba'in da uku ala wa inna min aujahi ijazil qur'anil karim yana daga cikin fuskan da alkur'ani ya zama gagara koyo zamul badi'a irin tsari na badi'i na gagara koyo na ba kasafai a ga izance irin wannan mai ban sha'awa da ban ƙaye da alkur'ani ya zo da shi al al-mukhalif li kulli nazmin maujud. wanda ya saba ma dukkanin wani salon tsarin zance da ake da shi a duniya fi arab ko fi ha cikin zancen larabawa ne ko kuma wani zance wanda ba na larabcin ba alkur'ani ya zo da abin da ya gagare shi li'anna nazmuhu domin tsarin alkur'ani laisa min nazmi shi'iri bai daga cikin tsarin waka fi she'in bai ma kama da shi ba kwata-kwata waka zalika ƙala rabbul izza da wannan ne ubangijin buwaya ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yambagila ba mu karantar da shi waka ba sannan kuma waka ba ta dace da shi ba in huwa illa zikirun wa ƙur'anun mubin shi ambatan allah ne abin karatu ne mai bayani dalla-dalla ko mai bayani filla-filla da zai ɗora al'umma zuwa ga abin da yake shi a daidai aya ta 69 cikin soti yasin jama mun gano wannan da kyau ku wannan kidimawar da alkur'ani yi masu shi za suke ta kama kame dama da hagu don su bata alkur'ani to yanzu misali idan ka ɗauko waɗannan bayanai da malam yi mana dangane da yadda alkur'ani yake irin bayanan da 'yan shi'a suka ɗauko suke ƙoƙarin danganta alkur'ani da shi ko irin ƙur'aninsu da suka ƙirƙiro suka ce gashi su ma sun yi ƙoƙari ai to daidai yake da wannan alƙur'anin namu yanzu sanda muke karanta alƙur'aninsu a gurguje a gurguje a gurguje ko kun ji irin naƙadi da muka yi ko eh ɗaya daga cikin ɓangarori ne ba zo ɓangarori da dama ba ma na maganin ginin zance kaɗai ƙwaya ɗaya muka ɗauka amma awoyin gaba ɗaya ba wacce ta zauna ƙur'ani haka yake hmm? abin da suka kawo ma ya kama da alƙur'ani ne kuma abubuwan da suke suka da zagi da zargi a ina ya kama da alƙur'ani kuma waye ce Qur'ani ne yasa shi'a ba addini ba ne kuma shi'a an gine su ne don dama su ɓata addinin musulunci ga duk wanda yake shi'a ya san haka sai dai san rai kawai sa shi ya ci gaba da kuma an ɗora shi akan ɓata kuma ba yanda yi sai ya bi wannan ɓatan yana so ko ko baya so allah ya kyauta tambaya ta sha shida loza kartum lana namazic min tafsiri shiyukh shi'a libada ba'd ayatil qur'an malai ce to da allah <clears throat> da dai za ku daure ku zo mana da wasu 'yan misalai na tafsirin manyan malaman shi'a da suke wasu ayoyin alkur'ani ala wajihil misal kudan buga mana misali ai da mun fahimci irin ɓanna da kuma taɓargaza na mutanen nan mun gane su sosai kai da za mu su wannan da za ku yi mana na'am mala ya ce a ba matsala فالقرآن الكريم يفسرونه بالأئمة duk inda ƙur'ani ya zo suna fassara shi da cewa a immansu ake nufi suna mai fassarar sarrai suna mai abubuwa na son zuciya iri-iri sai dai wanda kawai ka ji ko wanda ka gani ga misali ma iftara shehun kulaini ɗaya daga cikin jigajigan malaman hadisinsu shehu kulaini ya shirga wata ƙarya an abi khalid al-kabili daga abi khalid al-kabili ya ce sa'altu aba ja'far alaihi salam muna cewa ƙarya ne saboda abu ja'far bai faɗi wannan maganan ba don da masu shiya haka suke su ƙirƙiri magana su faɗa don neman wani abu ina fatan mun gano wannan da kyau irin yadda abla dan saba ya shigo addini jiya-jiya sai zo ci annabi ya ce su sabai sai su ga sun zauna da annabi shekara 23 ba su taba jin ya faɗa ba shi kuma yaushe shiga musuluncin shi ya haifar da rikicin da ya faru zamanin usman har a kashe shi tun daga lokacin ba kara jihadi ba ali dole ya tsaya yana faɗa da Shi'a yana faɗa da khawarijawa shi ya haifar da wannan fitinar abin da na guda kenan lokacin burgu kafin ya naɗi na ce ku hankali yana faɗin maganganu yana dangantawa ina cafa ƙarya ne amma suna ganin adawa ce to gashi nan ya yi naɗi mun gano wannan da kyau ko sai in ga yadda za a yi da burgu yanzu allah maɗaukakin sarki ya samu dace to shine irin wannan sai su ƙirƙiri magana sai su danganta ma wani babban mutum mai daraja sai mai ƙarya an ƙaunin lahi ta'ala wai abu jafar ya ce dangane da faɗin allah maɗaukin sarki fa'aminu billahi wa rasulihi wa nurin lazi an zalna wannan bayan ƙur'ani ba ne ku yi imani da allah da manzan shi da kuma hasken da muka saukar faƙala ya aba khalid wai sai abu ja'far ya ce ma abu khalid annur wallahi al'a'imma wannan hasken su imamai min ali muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila yawmil qiyama su ne a'imma har zuwa tashin alkiyama wahum wallahi nurullahi an anzala imamai wasu ne hasken da allah ya saukar yanzu dama shi annabi dama anzala ne ko ko ursula eh fa aminu billahi wa rasulihi zai ce nurin an anzalna annabi arsala ne ko anzala ko unzila wanne ne unzila ba ƙur'ani ba inda imma ne sa ce wala immatul wa nurin lazi wulida su kuma haihuwansa aka yi <laughs> mun gano nan ko a ce wa nurin zai me arsalna amma cin da anzalna ne me aka saukar inna anzalnahu shine nur qur'ani ne aka saukar kisa ku ce ku je ku ce su sake fassara wannan dai bata tsaya ba wahum wallahi nurul lahi fis samawati wa fil waya in masu ne hasken Allah da ke cikin sammai da kasai karanta usulul kafi jizin farko shafi na 139 kitabul hujja juz'in farko babu annala a'imma alaihim salam nurullahi azza wa jal kan da tawil ayatu zahira fi fadailil al a juz'i na biyu shafi na shida a hadisi na biyu sota tagabun wa ma fi hamin al-ayat fil a'immatul hudati li ali al-husaini al-ashtarbadi wanda ya rasu